Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. muhawarar studio kalangu su sauraron studio kalangu barka mu da warhaka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio kalangu kada ku manta da studio kalangu tana baku dama domin tattauna kan batutuwa da dama da suka jibanci tattalin arziki zamantakewar al'umma kasuwanci muhalli kiwon lafiya da dai sauransu inda muke gayyato kwararru domin amsa tambayoyin da ku kuke son ku aza musu kada kuma manta kuma studio Kalangu ta keɓe wani zagaye wanda muke yin shi a sassa daban-daban na wannan ƙasa ta mu ta Nijar inda muke kusanto al'ummomi mu je ta bakin nasu kan abubuwan da suke damun su ko kuma abubuwan ci gaba a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar inda a yau rangadin namu ya tsaya a nan gidan rediyo niya rediyo mai zaman kansa wanda yake fulɗa da studio Kalangu a nan birnin Kwanni a yau kenan muna studio niya ta birnin Kwanni inda za mu tattaunawa kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun harkokin kasuwanci tsakanin tarayyar Najeriya da kuma wannan yanki ko wannan jiha ta kwanni kada kuma ta dai kasuwanci na ɗaya daga cikin ginshiƙan ayyukan al'ummomin wannan ƙasa ta mu ta Nijar musamman ma a wannan yanki na tawa a ce a jihar kwanni. Domin haka ne za mu tattauna tare da bakin da muka gayyato a cikin wannan muhawara ta yau inda a yau a wannan ɗakin magana wato ina tare da Malam Mamman alasan wanda an fi sani da eh, Sani mai kaset shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Kwanni da kuma wakilin magajin gari na Kwanni wato Malam Ibro Abdullahi sannan kuma muna tare da Malam Musa Karhe shugaban kungiyar nan ta masu sufuri to transporter kenan tare da waɗannan baƙi za mu tattauna kan harkokin da suka shafi kasuwanci a kanin Nijar da Najeriya musamman da wannan ja ta Sakonni. Malamai ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan shiri. To madalla, kame da ni bayyana muku dai a yau muna ɗakin magana na radio niya da ke nan birnin Kwani inda za mu tattauna kan batun harkokin kasuwanci tsakanin Najeriya da wannan jiha ta Kwani. Mu sanar da ku dai cewa birnin Kwani na ɗaya daga cikin manyan birane inda an kafi samun ciwaciwar kasuwanci musamman musayya tare da tarayyar Najeriya. To Najeriya kuma na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na nahiyar Afirka ta fuskar tattalin arziki. Kasuwanci dai wani muhimmin abu ne ga al'ummar al'ummar wannan yanki inda wato akan samun kabilu da dama da kuma harsuna da dama a cikin wannan yanki na Nijar kasancewa wata cibiyar kasuwanci kamar yankin Maradi. Kamar da na bayyana muku ina tare da malamai wanda zan tattauna tare da su amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi zan fara da su domin su gabatar da kansu da matsayin nasu. Bari soma da shugaban 'yan kasuwa na wannan yanki. Eh, malam ku gabatar da kanku da matsayin naku. To alhamdulillahi sunana Mamman Alasan Disani mai kasete shugaban 'yan kasuwa na birnin Kwani. To madalla, ito bari in dawo gare ku eh, eh, Malam Ibro ku gabatar da matsayin naku da kuma da wani suna kuka zo. Lalle a fadan magashin gari, hmm. ma'aikatan magashin gari, ni ne ke kula da cikaro-cikaro kamar abin da shahi a sangam hakan ga hmm. da wata diya wadda za a zuba meri ni ne ke kula a zuba meri eh. daga 'yan sana'a. Ni ne Malam Ibro Abdullahi. To bari in dawo ga Malam Musa Karhe sai ku gabatar da sunanku da ku kuma matsayin naku a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lalle kamar yadda abokan aiki na suka gai ni sunana Musa Karhe mai kula da sha'ani lambar Najeriya kwani bisa ga jirga jirga hmm. lalle bisa ga yadda ka ce muna duka abokan aiki na sun kawo ma ba wani bai yi sai da wani duka aikin mu guda ne kuma bisa ma'anar mu guda na to madalla na gode tunda kuka gabatar da sunan ku da matsayin ku a cikin wannan muhawara bari in fara da gaban yan kasuwa malam Sani mai kasa siyasar ya yanayin kasuwanci a wannan jiha ta kwani yake a hali yanzu to alhamdulillahi mun gode ma Allah madauki sarki mai kowa mai komai da yake ka tambaye ni abin da ya shafi kasuwanci kuma ina jagorancin kasuwa lalle abin da ya shafi kasuwanci tsakanin kwanni da Najeriya sai mu ce alhamdulillahi ba dai an rasa wasu abubuwa ba wanda suke suna tasowa ne da kullum amma dai mu alhamdulillahi ba wani hayaniya ko matsala wadda dogo matsala wadda za ta iya kamuna wani mishkila wanda za tun da kaga muna nan muna yin shi kasuwancin mu kuma har yanzu gwargwadon hali sai dai can ba Allah rasa baka ga an kawo yan matsala da za a cewa sai iko ya sa bakin shi hmm. alhamdulillah mun fahimci juna tsakanin mu dusu eh, yanzu dai ana cewa a nan kwanni komi ya cewa tana zuwa yadda ake bukata tana ta heya yadda za ake bukata sosai insha Allah tun da dan kasuwa na zuwa ya siyo kuma ya zo ya kawo ya sayar ko ya zo ya shiga ya hito lahiya lau ba wani matsala sai dai can abin da ba a rasa ba yan matsaloli na kan hanya wannan su in kun ka tambaye mu su ko za mu ba ku labarin abinda da ke haddasa su To za mu shiga cikin gundarin waɗannan sauran batutuwa a cikin wannan mahara ta mu tau. Bari dawo ga Reka Malam Ibro a wannan lokaci ya yanayin karɓar sangam da sauransu cikin wannan yanki ko in ce wannan jiha ta Kwanni. To eh, yanzu abin da shahi yanayi na karɓar sangam ko in ce diya kwata-kwata ta meri. gaske Allah muna cikin lokaci mai matsala. Eh, kuma da yake eh, Hausawa suna cewa ko da iska ya zo ya iske kaba tana mocinta. Eh, shi al'amari al'amari na biyan diya kamar incivism dama abu ne wanda yana cikin jikin eh, mutane nan ƙasar Nijar. ba su son biyan diya eh, masu sana'a kenan kullum sai an yi kayya kayya game da lamarin eh, diya dan eh, da wuya cikin mutum dubu mu samu mutum goma wanda sun tashi ra'ayin kansu sun ka zo sun ka ce ga diyan wata shekara ba a samu sai an biyo su to shi yasa nace abu ne mai tauri kuma duk inda ake amsa kuɗi abu ne mai tauri ya zan kamar biyan bashi sai an yi zuwa ana komowa kamin a samu wannan kenan ba a ci ba matsaloli to ya wannan option magajin gari naku yake tada harkokin shi kenan tare da yan kasuwa da sauran rukunonin al'ummomi eh kaman yadda ka ji meri aikinta da na yanfo duk guda ne yanfo tana sama mana kasa duk abin da yanfo ya zamanto aiki eh, ya yi mata kaɗan ne sai ta miƙa mai shi saboda eh, kamar ga tahiya ta administration eh, bisa ga harkar decentralization mm. gwamnati ya yi alkawali zai taimaka ma meri meri da kuɗi na aiki to kuɗin nan ba gwamnati na zai tiya shi amso su zai zuwa mer shi ce aiki mm-hmm. a'a mayar suna da ma'aikata kamar yadda gwamnati yake da ma'aikata kenan kamar yadda gwamnati ke empo mai amsa kuɗi maya nan kasa akwai wani eh, yanki da anka kebe anka ce kemeri amsa ma kanki ki lisafa ki aiki da shi ki na ki birje ki tsari abinda babu ko abinda can empo ta amsa sai a cika haka birjen meri shike eh, to ya yanzu yanayin aikin na. kenan sai mu ce alhamdulillah saboda kullun tahiya ma'aikata ya danganta ga kokarin da ma'aikata suke yi na karɓo wayannan kuɗi to nagode malam ibro bara in dawo ga wajen Malam Musa Karhe. mala Musa eh, yaya harkar hada-hada sufuri musamman tsakanin Nijar da Najeriya a daidai wannan lokaci a wannan jiha ta kuta kwani. To sai in ce alhamdulahi bisa kamar yadda kaji firzan na 'yan kasuwa na ya ce saboda duka harkokin ya namu duka guda ne. Matsaloli lalle ba a cewa babu su kuma ba a cewa alhamdulahi Tunda bisa ga zancen cikin rikici bisa ga iyaka in ka gani yau a ji daɗi gobe ba a ji jin daɗi na mm. kuma haka nan ne yadda kamar wadda firzan ya ce yanzu dai kamar abubuwan sun kwanta kamar guguwa ce in ta hmm. taso tana iya ta kwanta tun da dama kowa san kowa da mu da su hmm. kuma sai mu ce su ma'aikatan alhamdulillahi da Najeriya da Nijar tun da an riga an san juna wani abubuwa da ake riga an ka sani ma aka yi aka tallaha mata kamar talakawa to gaskiya sai mu ce bai kai wani damuwa ba hmm. tun da kasuwanci ne su kuma suna bisa ga ayyukansu to ya ka ɗauki tsari aka ce su ma'aikata su kawo su yi nasu tsanani kamar da dokoki yabba Najeriya ko yabba Nijar to sai in gani ka gani cikin kashi ɗari da ke za mu samu kashi goma mai cewa mai shi daɗi. Eto eh wannan ƙungiya taku ko kuma wannan aiki naku ya shafi eh, shigo da hajoji ta waɗannan ababen jigilar kayayyaki yaya aikin naku mai ke kasancewa idan an ka dibi yanayin da wannan ƙasa ta yamu ta Nijar take da kuma ita tare Najeriya. Eh to sai an ce maka bisa kamar da kace hada-hada bisa ya eh, ko ana nan gayin ta bisa ga abubuwan da ake yi duka kamar sauran matsalolin da ake waɗi to gaskiya suna da saura na nan ga bisa jiha ga tana tsakaninmu da Sokoto da ta sai mu ci alhamdulillah mm. dan mine ne alhamdulillah bakin da iyaka dai ta Sokoto duka cikin ga matsaloli da kaka ji ana samun wani halbe halbe wani mina na to sai in ce jiha Sokoto da waya ka ji an ci ga inda an ka samu wani matsala mm. kenan sai mu ce shi kuma kwanciyar hankali shi ne muke so bisa gare shi sai mu yi wata kenan mu ƙara jan bisa ga mutanenmu su bi dokoki bisa Najeriya Niger su amince da bisa ga doka. Eto eh, yanzu kamar wannan jiha ta kwanne eh, eh, ta hulɗar kasuwanci da waɗannan yankuna na Najeriya ainihi. Eto in ka ɗoka kasuwancin mu duka ɗaya na da mu da 'yan Najeriya. Ban gane duka ɗaya ba. Ku ne hake taya kuna sau kaya ko? Mu ga taya muke sowa su kuma su ge zakkuwa su zaka su sayan. Hmm. Kinan suna ne yanzu ba ka sanin ɗan Najeriya ba ka sanin ɗan Nijar. Hmm. Mm. su shiga su so shan mu shiga mu ma so kaya mm. mu shiga mu yi aiki da motoci su ma su shiga su zaka su yi aiki mm. kenan duk transfer ya zan da ɗan inna na dan baba kenan guda ce mu da an ce an dunkule guda ko Najeriya ba ta shigowa to dukkan mutum mu guda ta in Nijar ta shiga ba kuma duk gudana duk kukan mu gudana mu da su. Na ji yadda ka ce Malam Musa ƙarfi bari in komo kan eh, eh, Sani Alhaji eh, Sani mai kasata ku ne shugaban 'yan kasuwa a wannan jata ta Idan ka dubi yanayin kasuwanci a wannan lokaci a Kwani sai ga ya ja da baya sosai. Shin waɗannan matsaloli ne waɗannan ƙalubaloli ne suka janyo wannan ja da baya wannan akasi kamar yadda 'yan Najeriya suke son cewa. To, eh kamar wannan fanni biyu ne. Hmm. Fanni na farko dai wannan lokaci kowa san yadda yake akwai ɗan karamcin kuɗi bisa waɗanga 'yan shekaru ba kamar da ba. Hmm. To, wato talakawa ne ba su da kuɗin koko dai yanayi ne wanda eh, za a yi cewa ruwan dare ne game duniya. To, wannan kuma in ba a shiga masana takardu ba ba mu mu gane waɗanda ba su da kuɗin nan. Da yake akwai Malam Ibro su ke karɓar kuɗi wataƙila za a ba mu ƙarin eh, bayani. Ka ji su da ka aiki da takardu da kuɗin. to su ya kamata su su san komiya na samu a samu kuɗin nan ba amma mu dai mun san ka akwai karamcin kuɗi mm. shi ya kawo matsala ta farko bisa ga abin da ya kawo mu kasuwanci ta barbarewa da ja da baya mm. matsala ta biyu sannan kuma kamar yanda ake kaje shi wannan yana gaya maka bisa ka a siyo kaya a kawo a saisuwa mm. idan mutane da kaga kana kamin kayan ka ka zube akwai adalci da imani sai in sai da in kira ka ka zo ka amshi kuɗinka mm-hmm. yanzu kowa so yake shiga gaban wani idan ka ba mutum kayanka ba zai kokarin ku ga ku gama lahiya ba sai ka ji an ce ai kuɗin ka miliyon kaza ka bi shi bai baka kuɗin ka ba mm. yan Najeriya da suna nan suna bin mu kuɗi mu kanka mu kuma suna shigowa kuma suna muna bin su kuɗi mm. saboda imanin mutane ne ya rage ba kamar da na'am eh inda ne kaya za ka iskewa sai ka iske su ga sunan mai wanda adda su bai mallake su ba amma sai ka rasa wani ne ya kame su ya saida ya saida su dan ya bashi mm. in ya saida ɗaya bari bashi to yanzu ka saida ka kashe kaga ba shi ya ko ka maka shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ya ja da baya ga kasuwanci mm. yanzu sai mai dan jallin shi rike ga hannu shine zai zuwa dan jallin ka na zaka rike ga hannu ka so bakin kuɗin ka can ko bashin ba a baka mm. kai kuma nan ka hauki abin ka mm. to shi ya kawo wannan ka ga ya dan karanta kuma ga yawan jama'a shi ko na karuwa shi ko duk a duniya idan ya zama ta ko jama'a na karuwa kasuwanci bai karuwa ana dan samun matsala dole don kamata na yadda jama'a ka karuwa a ƙara bunƙasa harkar kasuwanci don haka muke kira a gwamnati ta yi ƙoƙari ta buɗe kamfuna wannan kamfuna za ta buɗewa ta yi magana da ƙasashen waje don ita adda hanya kai dan kasuwa ko kasuwa kai magana da kasashen waje ba zai yiwu tun da baka da mulki cikin haka amma idan an ka bude kamfuna yan kasa su bar zaman maza a kawo kamfuna a bude ai saukin takardu hmm. na kasa duk wanda a kasar waje hiji an ce kasar Nijar za ta bude kamfani kaza za ta dau yaro ɗari kaza ko dubu kaza akan aiki bisa kaza waɗanga yaro daga gani suna kai suna koma suna shaye-shaye sai gabar ganin su za mu ƙara shiga cikin wannan matsala eh. amma idan na dubi yanayin kasuwanci a shekarun baya a kwanni ta kasance wato kamar eh, wata cibiyar kasuwanci eh, wani lokacin ma fiye da maraɗi to yanzu an ka dibe yanayin kasuwanci a wannan yanki na kwane za a ganin babu shi yanzu har ya kai mutane suna ba su son sai kaya na nan kwane saboda mutum yana sayan kaya a tsada inda zai je kuma a Najeriya ma in kaso kan sai kaga sun yi ma sauki da nan kwane duk me ya kawo waɗannan matsaloli kenan abin da ya kawo wannan matsaloli ni ce maka ba kamanda na yanzu da in ka tashi da kwane zaka bakin bakinka da ka zo ka ba da takardun ka nan gidan wurin polis sai ka tafi can gidan kwasta abin ka kogwar takardun kuɗin ka wuce sai ka so kayan ka ka taho yanzu bakin illela ɗaya da akwai giya shidda hmm. waɗanda sai amshi kuɗi gari ka cikin yaggon nan shidda duka kamin ka shiga Najeriya to ina aikin kungiyar taku to ai mu kungiyar ta ba ta ba iko ta ba mu muna haɗi kuma muna hodakar da iko kuma iko na iya kai shi hmm. taro kullun duk wata muna taro da su da yan Najeriya da yan nan a hmm. akan bisa ga abin da aka yi matalaka almoye gaba ɗaya ta shirya taruka na a zankiyin su tsakanin Najeriya da Nijar kuma ana na ana yi duk wata amma saboda abubuwan suna ci gaba da nace maka rashin tsayawa bisa doka daidai kaga mu yanzu misali in ka zo mun sha faɗa musu karta za a tambaya kanan Nijar mm. da ka bashe ta ka gama police bai da ikon bai ka wata hanya shi shiga wani wuri da kai eh, to kuma ba ku gani kuma kuna da saboda wani lokacin ba a ma tambaye ku ba ku ne za ku ba da cin hanci don ku yi sauri ku ce gaggawa kuke yi shi eh, ba magana kai ba a tambaye ka ba su ana mm. ya zama wajibi dole an eh, dole Najeriya za ka ya zama wajibi dole kowa ka tambaya mai shiga Najeriya ya sani baka isa ka ce kai ka gauga ka ba da cin hancin ka ba ai ba mai so ya ba da kuɗi ne bai sai wani abu ba mm. haka kawai in ba kuɗi na kyauta ai ba ba wannan mutum wanda ka ci na tuna ba kuɗi ban sai a'a sai na na sai wani amma in ka amshi kuɗi garin dole ta tasa da baka don in huce to na gode eh. zan sake dawa gare ka malayan ibro alhaji ya ce mutane karuwa suke al'umma karuwa take yi kenan kasuwanci ko ya karu ko kuma ɗayan ja da baya shin wajen ku ai baya ja da baya tunda ku ne kuke zuwa karɓar kin eh, eh, wannan ofishi na ko abinda zan ƙarawa bisa ga yadda shugaban yan kasuwa ya faɗi duk wani taliki wanda ke rayuwa a cikin ƙasar birnin kwanni mhm. ko in ce a cikin jihar tawa ya san da al'amari na sana'a ko in ce na kasuwanci ya yi kwarkwaron baya kasan kwarkwaron baya mm. kaman kasatikin ka ya kare kuma sai shi ribisi sai shi juya <laughs> kaman yadda ake cewa eh, hausa suna cewa duniya ran yan mata na gaba mm. sai shi koma baya da eh, kaman yadda ka san hudodin mu yadda eh, musa kari ya faɗi najeriya muna shigar da kaya mu kai musu mu saido su ku shigar da nasu na nanga mu saye to yanzu duk yawancin kayan da muke kai najeriya kaman in ka ɗauki wannan wannan bisashe mm-hmm. mun san dubu baibayi ne muke sawa da sai an ka zo wani iska ya bugu wanda daga Najeriya na aka kamar bisa shi mm. mu muke kai kaji daga Najeriya aka kamar kaji yanzu aka sai ayi roti a turi shi nan garin ana saidawa mm. kuma shi muke sai saboda yi arha to shine muka ce wani iska ya buga zan tambaye ka a matsayin ka na dan kasa shin ga ya dace wato ku da kuke kaiwa yanzu ku ne ake kawo ma duka waɗannan abu a cikin wannan kasa tamu wai kaman ya ra'ayinka na diba na kaman example ne bada kaman kwatamci ne bada mm. cikin waɗansu abubuwa da mu muke kai su yanzu nan maido mu su aka kenan dole ga wannan ci gaba ne ko ci ci eh, baya al'amari dole ya sha da baya saboda ko hakan na bai faɗi al'amari ya sha da baya hmm. tsakanin kasuwancin mu da Nijar da Najeriya kun ba ni ne faɗi ba kai ka fara faɗi kace an gani an tabbata al'amari ya sha da baya hmm. to inda kai kake kai ka amso kuɗi ko ko kai kake zuwa ka ba da kuɗi ka ɗauko ka kawo hmm. yanzu ya zama to biyo ka aka da shi kamar yadda ka faɗi nan an ka ce kaya sun yi tsada nan Nijar eh, bisa ga can Najeriya sai ka je ka sayo ka taho nan hanyoyi sun yawa ka bada abubuwa da yawa in ka za ka je wasu cikin abin da ka sayo eh, cikin prix de revient in za ka sai da dole sai ka sai da tsada to yanzu saboda tsadar kayan mu mm. mutane ke tahiya yanzu an koma cikin motoci aka ana kawo mutane yanzu yan Najeriya sun mamaye kaso nan ma su suke sai da abin su suke sai da kayayyaki nan da eh, hannun su ina zuwa malam Ibro kaje yace yan Najeriya sun mamaye kasuwancin wannan yanki ina na kwanne shin eh, zancen haka ne to abin da yasa sun kai haka nan muna da kwanciyar hankali da lumana mm. bisa ga tahiyar da harka tsakanin jama'a da ƙasa mm. ƙasar mu ta saba da wannan mm-hmm. kowa na iya shigowa shi wanda shi kaso ba a takura mai ba kuma shi kasuwancin shi domin yarjejeniya ce ta tsakanin ƙasa da ƙasa kenan wannan idan yan kasuwan Najeriya suka ga suna da kaya ba a zo an ka siyo ba eh. suna da damar ɗauko kayan su su kawo nan su sai su mai yadda ɗan Nijar ka ɗauka kayan shi kai Najeriya amma kuma ai ya kamata yan Nijar su fifita kayan su kuma su fifita harkokin kasuwancin su kuma ko eh yana da kyau abin da eh. ke kawo wannan matsala ɗauko su a kawo da takardun da za a yi maka shi ke sa a ɗan ɗara kuma Najeriya ita tana yin kayan ta ne da kanta mm. mu kuma nan ga sai mun siyo ne Nijar ba ta da kamfanin da ke buga abubuwa dole ne kaya su hi arha bisa ga Nijar to tunda an ce haka ku ne shugabannin yan kasuwa ai ya kamata Najeriya kan ba ai yan su ne mai yan su ne suke kafa masana'antu domin a sarrafa kayayyaki me samu namu a nan Nijar eh, eh, waɗannan yan kasuwa wannan rashin fahimta na kafa masana'antu abubuwa guda biyu zuwa uku sun ka aihe wannan waɗanne ne abubuwa na farko wanda ya kawo wannan na gaya maka na ɗaya mu ba mu yi ƙarfin Najeriya ba mhm. mu ba mu da arziki irin na Najeriya ɗaya nan Nijar. Na biyu mu mulkin Faransa ne ba mulkin Ingilishi ba. Mhm. Don ku dole sai mun samu bambanci tsakanin mu da su. Mm. Komi namu yana sassaɓawa tunda mu kamu da sun gadi tsada da tsada mun ka saba kuma mu yan Nijar mun saba da abin mu. Saboda zan gaya maka zan baka wani misali. Mm. Akwai kamfuna guda uku waɗanda na yi kira akan su ma bisa ƙasa gaba ɗaya. Akan mm. ƙasa ta yarda ta amince kamfunan ƙasashen waje ko da shi gwamnati bai jagoranci ba na a shigo da su shi ba 'yan kasuwa dama amma kuma ya bi sau da ya kiyaye ya ga mina nake gudana mu ba musu yaran da ka yawo ina gaya maka masu zaman manza. Mm. akwai kamfanin takalma wanda ya neme ni in samu mishi hili a nan ne kan kamfanin shi da ya zo abin da fara bincike ka wuta da tax na yan su suka sa ya mm. kwasa ka gani <laughs> eh, kenan wannan su yi tsada su ko mm. ka gani Nigeria ba haka bane don haka muke kira gwamnati yau a samu gobe a samu kaɗan yahi kullum a ce an aza abu guda ya shekara ba a samai ba wannan ba tunani bane a yi matakardu sauki kuma a rage wuta dan kamfani duk da ka sani duniya da wuta zai aiki idan ko wuta na da tsada Najeriya wasu isa kwasko kamfani. Mm. masu yankan katako sun zo na injuna sun gwada min wanda suke so in samu musu hili a matsayin shiga yan kasuwa suka zo ni ce ku fara bincika nawa kwantar ni a karhi ne nawa za a samu ku shika ka kaza ku yi daga nan bisa waɗannan wuri sun ka gudu ka gane ko kenan abubuwa da mu muna da na bakin kwannuwa babu cibiyar da aka kusa ga bakin iyaka mai arziki irin ta hmm. kuma muna da mutane abokan hulɗa waɗanda idan an ka sauƙaƙa musu harka guda biyu takis na gwamnati da wuta yanzu kana ganin duk yaran ga mun su wannan takalma abin da za su ɗauka mutum dubu hudu yaran ƙarƙashin su masu aiki hmm. amma harka su ta lalace ta tet saboda haka mu muna kira ne ga gwamnati a matsayin mu na ba mu da ƙarhi irin na Najeriya ta kama mu na ko ta samu na ido ko ko idan za a harka da ɗan Nijar ita gwamnati ta yarda ta binciki ɗan Nijar ɗin nan kamar da za a enquete moralite gare ka in za a baka izini ka kenan ya kamata ta gane wannan mutum ba mahandamin ka mutane na ba sa bakinta ciki a kama kayan mutane ka zo ka taushe kai kuma ka gudu ko ka ce kai tsaye baka ka don yanzu ka san mutane suna da ramni imani na faɗa ma za a baka kaya ka to kai ta wadaka da kuɗin mutane kai ko don ka ci ka sha an ka baka ka hidda ɗabin da zaka ka samu a yanzu kai ka arziki za ka gani bari kai aure nan bari kai sai gida nan bari kai sai ga babban mota nan a shikenan kai ka shiga ka samu kayan mutane kana to wannan bai yi eh, kenan gwamnati ta yi kokari ta yi mana hanya wadda muke so guda zuwa hmm. don Allah ta bido ko a ce irin ta ko a hanyar yan kasuwa mayya ta nemi mayya mayya yan kasuwa a dalle waɗanda za ta hada da waɗannan mutane a kawo kamfuna mu ko mu jawo yara waɗanda lakwal bai ɗoka ba mu mu sa su aikin nan sai ƙasa ta samu lahiya a samu arziki na gode malam eh, sani mai kaset eh, eh, malam musa karhe kaji abinda shugaban yan kasuwa ya ce kan wannan matsaloli da ake can karo da su shin haka ne kuma na ko bangaren eh to lalle bisa kamar da kaji firzan ɗin yan kasuwa ya ce haka na bisa ga sha'ani wanga da kaga gani na yankin mu da najeriya da nijar don bisa dole muna so ba musu kamar yadda ya ce sun himu arziki lalle in ka ɗoka da sana'o'in daga zakwa tsakanin wanga mai wanga wata shinkawa wanga wani minana. to duk ƙarhinta 'yan najeriya suna da duke su kenan mu kamar 'yan da kona kenan ƙarhin dai kwanni za a ci a najeriya ce eh kwarai ku dan abun da kamar sani kamar da ya ce maka eh bisa ga kamfuna ana son sunan nijar gwamnati ba su ƙari saboda mutane su samu aikin yi hakan ne ba wani abu ne ga sa lalle 'yan kasuwar najeriya in sun kaza kawa bisa ga sun so su aza wani kamfani cadar wuta ta yi yawa bisa gare ta da an hada mu tun tun da ka ɗauka Najeriya yanzu kamar misali mu daga Debagga da ka kiro ga shekara da ke za kushen wuta ta dubu talatin jika jika hamsin hmm. duk gidan ga wata to na in ka ɗauka ƙaramin ta kalilin yanzu firigo guda gare ni akwai raddar an ka rubuta min jika saba'in. Eh, eh, tun ka sha wuta ban sha ta ba abinda dai an ka ɗauka tun da dai ni saboda ban san komi ba tun da wannan tsakanin su ne tun da ban yi lakwal ba dole na. Ya kuke ganin to ku za ku taimaka cikin cikin shawari da kuke yi da magabata na gana an kawo sassauci kan waɗannan matsaloli da kuke ganin eh, suke hana abin da na ce maka mai wani sani ya ce maka bisa mm. kasuwanci in gwamnati ya ba mu hannu mm. ya yarda bisa ga bisa ga kamfuna hmm. wanda za a zakwa a ka cikin kasa dole ne kenan mutane su rage rashin aiki hmm. dan in ka duka cewa cewa da kaga ana yi cikin kwani yanzu akwai masu canji abinda suka canji cikin nan cikin masu canjin naira hmm. in ka sai ka samu mutum ɗari biyu amma mai gidansu mutum guda ne zai baka kai jikka ɗari biyar miliyan guda miliyan biyu ka kuwa sai samu abin da ya ci in ka ɗoki ma isansi ɗin ga da ka gani akai daga wanda zai baka ruduwa ishirin ashirin ruduwa biyar ruduwa uku su ma suna nan yan kwanni ne sai suna taimakawa mutane marasa aiki kenan ka gani wani ci gaba na kuma in ka ɗoka bisa ga moto nan gara daga kabu kabu akwai mace ita mace ta mai zama arme fiye da tana da moto goma moto ishirin ta baka sai sati ka zan zuba jikka jikka jikka bakwai ga gini duka kenan abinda an kai kwanni in kamar kowace ƙasa tana iya ta ɗoka kenan akwai hulɗa in ka ɗauki motoci masu transfer akwai mata akwai maza sun sai motoci kuma sun kama mutane mm. kenan mun san aikin kasuwanci ne kenan kamar wanda malam Eroyal riga ya ga maka bisa ga wanga kasuwanci da ana sai Najeriya na akta Najeriya ga sayan kaji gare mu ita ga sayan bisa she gare mu yau ta komo ita ga kawowa to ba wani abu ne ba ka san da cikin Nijar mun hi kowa bisa shi mhm. to in ka ɗauka yanayin nama kamar mu da muke da yawan bisa shi mm. mu ɗauke shi da sauƙi nan to in ka zo Najeriya yanzu naman da za ka sayi dala ɗari Najeriya sai a yanka ma shi dala talatin naira arba'in ko naira hamsin. To haka ya dace. Dole ne tun da yanzu mutane sauki ne suke bida Kenan dole kuma mu bar su su shigo da sana'ar su domin in mai roti ya zaka abin da zaka sayi shiga ɗan Najeriya za ka sayan shi naira ɗari bako ko ya cari naira dubu ɗari uku. To ai an ka duba in fahimce ka ai ƙasa mu ta mu wannan ƙasa tan ba za ta ƙaruwa ba sannan wannan yanki na ƙwanne ba zai ƙaruwa ba tun da arzikin Najeriya kuma dai zai koma maimakon mu mu ga waɗannan uh, wannan arziki yana shigowa a yana girka wannan ƙasa ta. Saboda gwamnati ce ya kamata ta kama kanta in tana son wannan tudurwa a bita kenan ba ita ba ta kawo maka sauki ba kai ko ga inda sauki shike ana cikin wala haula la quwwata to kaga ana zai eh, malam ibro gashi eh, musa karhe ya gayi jerin ayyukan da ake yi a wannan birni ko kuma ce wannan jihar ta kwani akwai harkar kasuwanci na kabu kabu akwai sai da isansa akwai kasuwanci dai gashi nan da shin in na fahimce malam karhe harkar eh, asangam da haraji dai ba ku da matsala eh to mama ada kamar yadda ka karhe ya faɗi duk abin da ya faɗi tabbatacce na cikin garin nan na kwanni eh, ko in ce cikin jihar tawa gaba daya saboda mu a tunanin mu da an yi zancen eh, kasuwanci na kwanni kasuwancin Nijar na gaba daya tunda an kace maka asubi zuwa lahadi ta kama eh, daga laraba har abin da kai lahadi mutane ne ke hitowa tun daga agadas ko daga yamai ko daga mitikir suna doso dukkanin wagga hanya da wajen gaya duk wagga hanya suke zuwa suna bi dan ko ne akwai hannun da haka kawo shi na hanyar sakwato kenan kasuwancin Nijar na gaba daya an nan wajen shi yasa in in ka dibi yanzu kabu kabu da ya faɗi fiye da dubu uku a cikin garinka in ka diba ka aji hankalin ka za ga lamba fiye da dubu uku hmm? kuma duk mutane suka ɗauka suna kai Nigeria ko suna komawa da sunan nijar ba nan na mutanen nijar kawan su ba motocin kwanne illa kamar yadda faɗi zai kushina kula da lambobin Nigeria motoci na ina haka nan masu transport kenan bancin waɗanga da gani su wayannan dindindin na su Nigeria ɗin suka shiga to akwai waɗansu wanda suke aiki su ma suna shiga cikin Nigeria kenan akwai eh, cuɗanyar juna akwai ciwa-ciwa hmm. kamar irin wadda ba ba mu ko mun lisa ba mu iya katar nan ga kenan nan kwanni eh, kamar yadda ta waɗi kare furna eh, wani rango na wata cibiya ce mm. ta haɗo arziki wanda eh, ya riga ya kahuna duk irin yadda muka ce eh, sana'a ko wani kasuwanci ya ja da baya mm. amma za a iske shaidar lalle akwai shi mm. kamar yadda muke nuhi za ka iske da kantuna dam da kaya lokacin da mutane sun mai da hankalinsu ga a cika kanti da kaya da sauransu yau sai ka iske ba hakan na ba za a samu kantuna kaya amma harkar da mutum ka yi ga hannu ta yi karhin wanda yake yi cikin shago tunda za ka iske mutum da shagon shi amma da kuɗi gare shi gaba gare na canji canji kenan inda ga ana canji akwai hudu na arziki dai nan ci maka duk Niger kin ga gangar kaskus kuma nan kwanne kuma kowa sai ya juye kudin Najeriya sannan shiga kenan in ka diba ba mu da iyakacin abin da ake cewa dan canji ba mu da iyakaci in lokaci kama asubi ko lahadi kenan akwai cuwacuwa akwai harkoki wanda mutane ka yi eh, na bunƙasa arziki na mutane suna samun eh, bisa ga rayuwa ta yau da gobe abin da suke ci sai a ce alhamdulillah eh, to yaya ita meri take take sa ido kan wannan cuwa-cuwa wannan hada-hada domin ita ma eh, ƙasa ta karu eh, a gudanar da ayyuka na na jama'a kamar yadda ka ji na faɗi malamai suna cewa taridu ma taridu ta kai mata ala mu ba mu ci sai da mu yan kasuwa hmm. tunda sun ka motsa mu ma kama muka yi amma <laughs> shi nan ci maka mutanen ba su ɗauko wa abin eh, su zo su kama su ce gashi sai mun ta farauta eh, kenan mu kullun cikin farauta na muke mm. biye da suna muke da sun dauko har suka ajiya mu ce ba mu kenan kamar yadda na faɗi ce alhamdulillah bisa ga tiyar da muka yi lalle eh, ana cin goro amma ana shan bauri kenan muna samu meri muna kamawa mm. amma ba kwance muke ba sai an ji wuya dan ba mu dauka abin shi ya bada kyauta kamar yadda kaji malla ya faɗi mm. in mutun ya san lalle abin nan ya tabbata yara ta ga wuyan shi ya an ka tattake shi ba su a cikin amma in ba mace mai wuri ba su to nagode malam sani za mu zo kan batun waɗannan harkoki na kasuwanci a wannan jiha taku ta kwani idan an kuma baya an san da dai abubuwan da suka kasance a baya shin ya kuke ganin a nan gaba wannan shaida ta cibiyar kasuwanci ta kwani ta maido martaba ta irin ta shekarun baya kuma waɗanne hanyoyi kuke gani za a ɗauka takamaiman da za su kawo wannan eh, martaba ta gaggawa a wannan jiha taku to wannan shine ɗaya ɗazun ɗanɗo ko maka sai mun kaɗan bari har zuwa gaba mm. ni abin da nake gani shawarorin da zan bada ita dai kwanni albarka gare ta Allah ya sa mata albarka duk wanda ya zo a wurin zaman shi kaso da duza kai kuma akwai irin ta kuma kana zama lahiya da jama'a dukkan wanda ya taho mutane daban-daban me abin da nake son mutane su fahimta da shi na dai kiran da zan yi zuwa ga su jama'a ana son abu ya dawo daidai to su tabbatar da cewa idan hulɗa ta gama ka da mutum yi gaskiya wannan shine na ɗaya kenan idan hulɗa ta gama ka da mutum kazan kana gaskiya bisa gare ta to wannan abubuwan mu za su dawo daidai na biyu kamar yadda ka ji na gaya maka 'yan kasuwa sai an kama musu kaso shi kaso su kataya muddin ba a kama musu ba wata tahiya ko ina misali ai duk mai kuɗi shi na son mai abokin bidan mai kuɗi duk mai mai san maka jikka jikka da hamsin kana so ne amma duk mai mai kashe ta ɗari da hamsin ba ka taya alhaji da kake cewa a kama musu kana nufin gwamnati ta sa ido ta sa hankalinta wajen gwamnati ta maido hankalinta taimaka ma kasuwanci da harkokin ta tabbatar da cewa bisa ga kasuwanci tattalin arzikin kasa yake ta mm. kwan ka taiwaci da shi mm. sai ta tabbatar da lalle tattalin arzikin kasa yana bisa ga kasuwanci ba kasar da za ta bunƙasa ya kasance tattalin arzikinta a rena kasuwanci kuma ta gaba ba yiwa mm. sai an ɗauki ci an sa gaba tattalin arzikin ƙasa ke gudana mm-hmm. to wannan ko sai an ɗauki an kasuwa maye maye da muhimmanci mm. kuma mine ne ɗauka su da muhimmanci Yanni yanzu ina firzan na yan kasuwa amma a sahiya in ta waye a kalla waɗanda ke ci abinci karkashi na ban sa ma da yawa ba mutum sittin ban rage ma aiki ba in ni rike kuɗi na cikin aljihuna sosai ina da su in ban ba su aiki ba na samu to ire-iren su waɗannan mutane masu ƙoƙarin wasu su samu su tare ma gwamnati baya mm. to ita gwamnati sa hankali a kansu ta dibi menene a harkar su ta kama ta bunƙasa bunƙasa su in ko ta gaza sun ka gaza radda duk an ka tawo bi dala hamsin gare ka kai mai amsa dala ɗari gare ka ya tawo iska ka roƙon dala hamsin ga wani ina za shi kaga wannan kuma in mutane na bunƙasa ga gari suna yawa ba bayan suka ja ba kullu aiho aka kuma karuwa suka kuma duk yaron da shekara takwas to yanzu ya fara sana abin da shi kenan da ya shiga lakwal magana problem na ka biya mai lakwal ka sai takardu ka yi wane ne ka yi wane ne ka kama ta da na inda ya armi ka gane matsi ne na uban kana mm. uban shi kenan wannan gwamnati sai ta san wannan to wannan taron da aka ana ƙara bunƙasa sai gwamnati ta sa cikin tata nata tsari hmm. waɗannan mutane ta tallafa wato kana gani a nan gaba eh, kamar da 'yan Nijeriya a lokacin baya suke zuwa suna sayan kaya a wannan ƙasa tamu eh, eh, a nan gaba za mu sake dawowa ka wannan matsayi na mu ne za mu rika tura ma Najeriya tana saya a koda yaushe mu haka muke so mu ta fatan mu kenan sai na arzikin ra'ayi sai tattala arzikin mu shawar hudu hmm. idan ya zama ta ko kai kullun kai ka ɗauko kuɗin ka kai can ka baro su an baka kaya kai fa ba ganin ka ba kana ka san ba kai hmm. to ba na tattala arziki ba shi tattala arziki zan kai na kama kuɗi cikin hmm. ƙasa shi a tattalin arziki to abi hanyar da ni abin da kullun nake kira abi hanyar da gwamnati za ta samu yan kaso mu zan suna za a kama kuɗi a sai abu gari eh, to wani bi kuma yan kaso kuna kuka ku ce gwamnati tana matsa muku tana matsa muku kenan in gwamnati tana matsa muku ba a son ku ci gaba wajen eh, ta fuskar kasuwanci alhali kuma an ka diba yawancin ku kuma yan kasuwa ba ku biyan hakkin ƙasa a'a ai mu Niger bari mu faɗa tun da galanhu hmm. tun lokacin ni fa wannan nake hakon ban taba taya shekara wani gari ba mhm. kuma tun lokacin jure nake don haka uwayen mu sun gadan muna ma biyan lahon mu mhm. babu wanda za ka gani nan kwanni kai in ma ka ki biya kiran ka aka sai ka biya shi in ka bude shago ga suran ga ka gani su ran ga gani mhm. su san shagon ka san sallan ba tai ko ba kyale ka za su yi sai su so amsa kuɗi gare ka saboda ka magana mumunan kasar Nijar biyan takas mu mun saba sai dai kamar da ka ji ce na waɗansu ɓata gari masu halshe su su suna halshe su sai sun zo sun amsu eh, to wani kokari ne kuke yi na taimaka musu ganin irin waɗannan matsaloli ne muna hada eh, musu wannan taka su biya shi don da shi ake ayyukan ƙasa kuma sannan ci gaban ƙasa shina ga biyan lanhu don kasashen da ka taimako mu da lanhu suna suka taimako mu to kinan mutane muna waye musu kansu su gane da lanhu wata ƙasa na su nan mutane da ka bakka mu taimako Nijar ai da lanhu kasar mutanen su hmm. kinan mu ma in ba mu da kishi kullum sai an bakka mu mu ma muna son ai kasar mu ta taibutun kaho da cewa kasar ta ta biya jangali har ta taimaka mu wata kasa hmm. ba mu so haka nan wa son kullu a bar shi ba to saboda ka amma kuma fa amma kuma fa sai ho ita gwamnatin ta gane abin da waɗancan waɗancan kasashe sun kai matalakawan su har sun ka bada jangali ta yi muna iri ne mm. in ba ta yi muna ho iri ne ba ba ta samu wata <laughs> na gode alhaji sani mai kasata bari da um, uh, malam musa kare kashi abinda alhaji sani ya ce eh, ya kake eh, mike ra'ayinka akwai abin da zaka kara eh akwai abin da zan kara kamar da eh firzan na yan kasuwa ya riga ya gayi ya ce bisa ga matsalolin da muke gwamnati sa hannunta idan tana son tsarin kasuwanci shi komo Kasan Nijar nan kamar kamar birnin Kwanni mu tabbata bisa kasuwancin mu irin wanda muka yi da tun da da lalle kasuwancin da muka kamar yadda gai daga nan lokacin da hanya ana zuwa adlar ma sayan motoci to ko wani zaka ƙetaro ɗan Najeriya sai dai ka ajiye shi nan kai ka ka ka domin mishi to sai yanzu da ya zan abubuwa kamar mu sai mu mun buɗa cikin mu kowa ya sani kina yanzu ma wani in zai zakwa zai wuce amma bai ko bai daka bai yi shi da mm. kai ne zai taya so to haka kayan da muka kokowa shi sarki yan kasuwa da ya kwaɗi wa'anda aka kawa to yanzu kuma su yan najeriya din su sun ka zakka kamar tunda muna bi gare su kuma da sani da ya ce ma kana ɗoka bisa ga zalunci ka ɗauki abin nan na mutunan nan ka kebiya sai ka mm. ɗauko bashi mm. to duk ita ta kawo tauyawa ga kuma maganar zancen lanhu lalle lanhu ana biya ne amma lanhu in ba don kamar zancen kasuwancin gaba da asangab ɗin ga damiri ɗin kwani ba ta yi ɗaukanta hmm. amma saboda don kawai ita ga lanhu. in ka ɗauki na mutumin birni lalle sani ya haɗi an gane muna lanhu. amma yanzu cikin nan kwanni akwai wanda in an kire shi ya kai shekara uku ma bai bellanhu kuma matsayin dan kwanni ne hmm. ka gane kenan yana da kyau lalle gwamnati sa hannunta kuma yana da kyau gwamnati in ta ɗauki mataki kowa ya zan da talaka da wane ne matakin nan guda ne mm. to sai ya zamu game da transfer lalle mun jawo hankalin mutanenmu duk dokar da ka sani muna biya mm. ka gani muna biyan meri komi an ce mu wato duka dai kuna bin doka ka'in da na'in muna bin doka da komi doka ta ce mu yi muna yi amma kenan ba ku da matsala amma akwai matsaloli wanda mun ka gani wasu wa'anda suka ƙetaro suna aiki abin nan yanzu da an ka mana misali da zan gaya maka mm, yanzu misali magana da ya yi mata a sangam ko magana durwa mm. yanzu motocinmu duk wadda ta biyo mu yan nan yan Nijar mm-hmm. sai mun biya wannan doka mm. to amma akwai wasu motoci na ƙetare inda mota ta kai kamar mota ɗari biyar wanda ya kamata su biya durwa a cikin kwanni ba su biya durwa sarti ya kamata su biya a sangam ba su biya mai mota ya kula shi zai zo ya bi da ruwa jikka e to ganin ka me ya kawo wannan matsala to kamar mun ga an yi mun eh, kwance da kane ne kamar su an gyara musu mu kuma kamar mu mu ƙara mutuwa cikin wutar da muke. Eh, yanzu wacce hanya kuke ganin ta kamata a bi domin a warware ita wannan matsala da ka ambato. Abinda hmm. gwamnati na zai walwale ta. Yana da kyau doka ya an ka azata. Amma ai kuma ya kamata ku matsa ma gwamnati lamba ko? Ah, muna gai hmm. ga lokacin ma mun so mu mu zanga-zanga gaba ɗaya mu ma mu ci ba mu biya ka gane hmm. tunda yana da kyau duk wanda ya to cikin ƙasar ka ya ɗauko su ma ya to shi na tallate yau duk inda kilo uku ke motocin na sun ka ɗauko su mulki su ga talla su da kansu hmm. babu wani ɗan kasuwa na Nijar wanda zai a gaba to lehin wana mu talaka mu ba mu da izini tunda ba iko gare mu ba kai talaka ni talaka dan na zo na kana harkar kai ina zakon ai ma doka kina adiba wannan abu shi ya kawo kashi kasuwancin jihar tawa. Na gode Malam Musa Karhe, Malam Ibro a gurgushe ya kake ganin wannan harka ta hada hadar kasuwanci tsakanin Nijar da Najeriya musamman wannan jiha ta kwanne za ta maido da martabata kuma waɗanna shawarwari ne kake ganin za su taimaka wajen ƙara samun kuɗin shiga daga ɓangaren Meri. To, shi eh, al'amari babu irin wani bai kasancewa. yanzu karhe ya yi zance ya kai minti ashirin shi magana kuma duka abubuwan da ya faɗi eh, babu kuskure ciki amma ni tun harko da na fara magana na ce wanga eh, ja da baya ga kasuwanci na ƙasa kwanni eh, kowa ya gan shi kuma kowa ga da inda hito kamar wani yanayi na zaka wani iska na ya bugo wanda duk ya mai da kuma ya bugo daga yamma ya mai da komi gabas in kun dibi yanzu harkar turis irin yadda motoci ke shigowa daga kwatano ko daga eh, lome mhm. ba ɗaya na ba da yanzu ga sai a ce yanzu ma a ƙarshe eh, cikin kashi ɗari yalla kashi goma ba su shigowa. Mala Ibro ana ce mana lokaci ya yana harara mu a gurguje mi kake ganin shawarwari da. Idan aka diba mhm. eh, ban son in zure cikin al'amura irin wanda kamar na faɗa muku na lokaci. Mm. Shi lokaci in ya zaka zaka iska canji mhm. wanda baka san yadda ya zaka. Amma hudodi irin wanda muka yi. ko in ce cuwa-cuwa wadda muka yi nan ga kwanni kowa ya samu abin da samu baki ne ba ta canza ba amma ta rage haɓaka arziki shi haɓaka ya kamata a ce ga ranar yau da mun haka yi ga hudodinmu da 'yan Najeriya ya kamata in mutu ya ji sunan kwanni in ya zaka ya kamata in ya tadda kai shi dibi etage kamar shi dibi gina sai hulati ta hwadi to sai zaman to sai a ji sunan kwanni daga kai bilali zai hada Kano har daga Kano ana zakkuwa cin kasuwa kwanni ana zakkuwa cin kasuwa ba da gishiri daga Badum Ibadan. Eh, a to wannan ba kai yan kwanne ne da ba irin wannan kwanne ne ko wanda ai gine-gine dai na na kasuwanci eh, duka ne yan kwanne gine-gine arziki ga yan sana'a shi ke kawo gine-gine. Na'am. Gwamnati in ka yayi gina to sarusi na mai muhimmanci na tsakanin ƙasa da ƙasa wannan zai yin etage da sauransu eh, ba dan a gani ba dan bukatun shi. Yan kasuwa za su yi shi mm. wani mai wani otal na shiga cikin kasuwanci na. Mm. Duk in ka wani gina mai muhimmanci an yi tigata a zo a gani to kasuwanci na. Yalla otal ne ko yalla gidan wata mahawa shawara na akwai dai ana ana yi ya mai banza aka yi su ba yanzu harkar uh, haraji uh, anan ya eh, kuke ganin harkar haraji mm. na faɗa muku kadaran kadahan kadaran kadahan muna matsa mutane bakin matsaci abinda muka yi amsa mu amsa gare su tunda wanda ka na suwa ka zo ka shagon mutum ba komi ko ka ka na sheshi dole ka sake shi nemo sosai eh in a sangan kake cira dala 20 ka taso mai hura kaga ta yi ba ta eh, cikin koranta ta dama ba ba ka ce ta baka Allah ishirin eh mai kanti in ka zo ka iske shi baki kirin da zuwa maka gani ya bata rai ya ce a ta yi a dawo mm, kenan shi bai ce bai ba suwa ba mm. a ta yi a dawo to kai mutum haka iri ne ko kai na a cikin wannan hali dole ka hankura to shi yasa ga al'amura sai mu ce sun ja da baya saboda irin yadda ake ba mu harko ba haka aka ba mu yanzu gaba to alhaji sani mai kasata yaya za a yi a nan gaba martabar kwanni wadda aka san cibiyar kasuwanci a yankin tawa amma Nijar za a cewa wannan martaba za ta dawo kuma ta shawara gare ka guda guda shawara guda to shawara ta guda ce dai na ɗaya mu ci gaba da roƙo Allah wanda mun ka saba wannan shi ka san duk mai ne bai haɗu shi kai ba sosai wannan roƙon Allah in mun ka ci gaba da yi ne abin da mun ka sani da insha Allah Allah zai mai muna sannan mu canza halayen mu shi da mun duk abin da ke samu ku ku mutane halayen ku ke sa kuma ya same ku idan muka canza halayen mu mun kai gaskiya to insha Allah da sannu shi Allah zai kawo mu na canjin lokaci kuma abin da mun ka sani da mu gane har mu ga da shi wannan shine shawara ta kuma kamar da ni ga maka muna fatan Allah ya tabbatar da zaman lahiya a ƙasarmu Allah ya kare muna ya kore muna shirruka kuma ƙwanni irin arzikin da gare ta da addu'ar da ta samu ta magabata da kuma irin yadda muke zaman lahiya da baki da kowa ta shi harka ta Allah ya ƙara ƙara muna gane haka nan ta ta shiga ta hita duk wanda an nan ga shi zaman banza ta gari abba musu muna son kuma kira ga jama'a idan suka ga mutum ba kasuwanci ya kashi ba ko dan leko asiri ne ko dan bata ƙasa ne ko dan bata jama'a ne su di son su kai ma gwamnati yau a gwamnati ya kamata a kama mata jama'a suna lalacewa amma kuma ba gwamnati ɗaya ka aiki ba tana da jami'an tsaro ba su isar ta duk ka ga wani abu wanda bai kamata ba ka gaya ma gwamnati a ɗau mataki don zaman gyaran garin ku shike a turai wani aboki na ce ya yadda biyo shi wani ba ture da mota cin mai inda ya tsaya can gwamnati ya ce ba nan ba afirka ba ne idan ba mu kamawa gwamnati ta kaɗai ba ta iya gane mi muke nufi ko mi muke so balle a yi mana saboda haka fata na kenan ni abin da ke so. to madalla ina ganin duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan muhara tamu wadda ta kasance a nan ɗakin magana na radio niya da ke jihar kwani. mun tattauna tare da bakin da muka gayyato mun gayyato kilin ofishin magajin gari na kwanni malam ibro abdullahi mai kula da harkokin karbar asangam da dai makamantansu sannan kuma kun wato malam mamman alhassan wanda an kafi sani da sani mai kasaita shugaban kungiyar nan ta 'yan kasuwa ta birnin kwanni kunce ta jihar kwanni sannan kuma kun malam musa karhe shugaban kungiyar nan ta Um, masu tumasu sufurin eh, motoci kwani illela abinda za mu rike a cikin wannan mahara ta shine hakikan martabar kwanni kowa kokarin da yake yi kan bangarorin 'yan kasuwa kan hukumomin wannan yanki shine na maido da martabar kwanni ta fuskar hada-hada muna fata dukkan waɗannan bangarori za su kawo tasu gudunmuwa domin bunƙasa kasuwanci ta yadda za a bunƙasa wannan yanki na kwanni ta yadda za a bunƙasa kasuwanci ma baki ɗaya a wannan ƙasa ta Nijar to sai da ya kamata wannan ja ta kwani ta amfana da wannan arziki da take samu a game da dangantaka tsakanin Najeriya da wannan yanki na kwani tsakanin ma Najeriya da Nijar ta fuskar kasuwanci da tattalin arziki. A madadin duka waɗannan baki da suka zo ni maman adata da taimakon sai ni isaka a injin nake ce da ku a huta lafiya.